Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau Laraba 25 ga watan Janairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To Maryam, shugaban Amurka Donald Trump yana shirin ba da umarnin gina ganuwa kan iyakan Mexico da kuma ɗaukar matakin wucin gadi na ƙayyade waɗanda ake ba izinin shiga ƙasar Amurka. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun harkokin mulki da cin hanci da rashawa ta duniya ta ce an samu koma baya a yaƙi da cin hanci da rashawa a shekarar da ta gabata. Kana hukumomin aikin jinya a ƙasar Malawi sun ce wani gwajin tsarin jinya ƙananan yara da suka gudanar ya ceci rayukan ƙananan yaran da ake kaiwa ɗakin kula da marasa lafiya na gaggawa. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kai har-haren kuna bakin wake a garin Maiduguri. Bayan haka za ku ji bayanan da wasu suka yi game da sake mai da sunan mukaddashin hukumar EFCC Ibrahim Magu gaban Majalisar Dattawan Najeriya don a tantance shi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan dokar kare yara da gwamnatin jihar Legas ta fara aiwatarwa. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin ba da umarnin gina ganuwa kan iyakan Mexico da kuma daukar matakin wucin gadi na ƙayyade waɗanda ake ba izinin shiga kasar bisa ga waɗansu jami'an gwamnati da dama da kuma kwararru a fannin shige da fice. Ana kyautata zaton yau Laraba ne zai sa hannu a umarnin farko da ya shafi harkokin shige da fice lokacin da zai ziyarci ma'aikata harkokin tsaron cikin gida. wannan na daga cikin alkawuran yakin neman zaɓe da yi da nufin ƙara ɗaukar matakan tsaron ƙasa trump yana so a gina ganuwa a duk faɗin iyakar amurka da mexico yanzu haka dai akwai shinge a waɗansu ɓangarori kan iyakan ne kawai ya sha yin alkawalin cewa ƙasar mexico ce za ta biya kuɗin ginin ganuwan ya kuma ce da farko majalisa za ta ba gwamnati izinin biyan kuɗin ginin daga baya kuma gwamnatin ƙasar mexico ta biya ƙasar mexico dai ta ce ba za ta biya kuɗin ginin ganuwar ba ana kuma kyautata zaton shugaban kasar enric pena nieto zai ziyarci fada white house mako mai zuwa waɗanda suka fahimci tsarin shige da fice sun ce trump yana tunanin dakatar da shigar 'yan gudun hijira na tsawon watanni hudu da kuma hana 'yan kasashen iran da iraki da syria da somalia da sudan da kuma yemen shiga amurka na tsawon kwanaki talatin an hakikanta cewa umarnin ba zai shafi tsiraru da ake kuntatawa a kasashen su ba su bili da bambancin addinin su. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun cin hanci da rashawa da alaƙar rashin daidaito tsakanin al'umma da zarmiya a gwamnati ta fitar da rahotonta na shekara-shekara inda ta bayyana cewa mutane suna zaben shugabannin da suka yi alkawarin yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda mai yiwuwa su sa lamarin ya ƙara muni. Rahoton na shekara ta 2016 ya ce an samu koma baya ƙasashe da dama a maimakon ci gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ƙasashen da ke kan gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun hada da Denmark da New Zealand da Sweden da kuma Finland. Bisa ga rahoton, waɗannan ƙasashen suna gudanar da tsarin mulki irin na ƙofa buɗe da ba 'yan jarida dama gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba, da kuma sakarwa fannin shari'a ƙota ya gudanar da ayyukansa. Rahoton ya kuma ƙara da cewa waɗannan ƙasashen suna ba 'yan ƙasa damar nema da samun bayanai dangane da yadda ake kashe kuɗin al'umma. Ƙasar Somalia ta zo ta ƙarshe a matsayin ƙasar da aka fi cin hanci da rashawa shekaru goma a jere. Rahoton ya bayyana damuwa dangane da rashin gaskiya a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da kuma zaben shugaban ƙasar da aka ɗage har sau uku. An gudanar da binciken ne a ƙasashe 186 na duniya, inda binciken ƙungiyar ya nuna kashi 69 cikin 100 na ƙasashen sun samu maki ƙasa da 50 cikin 100 bisa sikelin nuna munan lamarin. masu aikin ceto a ƙasar somalia sun ce akalla mutane 20 aka kashe sama da 50 kuma suka ji raunuka a wani hari da mayaka suka kai a wani otel da ke mogadishu yau laraba shaidu sun shaida wa sashen somalia na murya amurka cewa an ta da waɗansu babamai da aka dasa a wata mota a kori kura a kofar hotel ɗin da misalin karfe goma na safe daga nan 'yan bindiga suka kutsa ginin da harin ya yi wa lahani suka buɗewa wa bakin da ke cikin otel ɗin wuta suka kuma riƙa masayar wuta da jami'an tsaro Ƙungiyar Al-Shabab wadda ta kai hari irin waɗannan hare-hare a otel otal da kuma muhimman gine-gine ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wata sanarwa da ta buga a shafin ta na intanet. Jami'ai sun ce waɗanda aka kashe sun haɗa da farin kaya goma sha biyu da jami'an leƙen asiri biyu da ɗan sanda da matuƙin motar da aka kai harin da kuma 'yan bindiga hudu. Kimanin mintoci arba'in da harin wata nakiya ta biyu kuma ta tarwatse kusa da hotel ɗin. shaidu sun shaida wa sashen samalin na murya amurka cewa mai yiwuwa an tada nakiyar ne da na'ura a motar da ta kawo mayaka a hotel din to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shekaru uku da suka shige ma'aikatan jinya a asibitin gwamnati da ke kudancin ƙasar Malawi suka fara amfani da wani tsari da hukumar lafiya ta duniya ta tsara na tantance ƙananan yara da ba su da lafiya ta wajen amfani da kalolin wutar ba da hanya kan tituna. Ganin yadda tsarin ya taimaka wajen ceton rayuka, ya sa gwamnatin ƙasar Malawi ke tunanin faɗaɗa amfani da tsarin. A lot of children that are being saved through this system because they are, uh, they are recognized early at the health facility and even the feel that they are sending. Ta ce an ceci rayukan ƙananan yara da dama ta wajen wannan tsarin domin ana kula da su kan lokaci a ɗakunan jinya. Ko da za a tura su waɗansu asibitocin ma, ana tura su bayan jikinsu ya ɗanyi sauƙi a maimakon tura ƙananan yara ba tare da an rage zafin ciwon da suke fama da shi ba. kuyambira ce chomwe tinayamba ndikuona kuti yatithandizira kwambiri chifukwa chonena kuti tace yanzu kananan yara ba sa mutuwa a layi lokacin da suke jiran jinya ba za a ce zancen ya ragu ba domin wannan zai nuna har yanzu yana faruwa sun ma daina mutuwa baki daya masu bincike a malawi suna nazarin nasarar shirin yayin da jami'ai ke duba yiwuwa amfani da tsarin a waɗansu asibitocin daga ƙarshe ana fargaban cewa masana'anta harkokin sadarwa ta miliyoyin daloli na indiya da ke dogara ga kasuwannin amurka na iya fuskantar koma baya kasuwar ta kuma ta faɗi don gwamnatin trump ta ƙara tsaurin dokokin ɗaukar ƙwararrun ma'aikata daga ƙasashen ƙetare farkon wannan watan aka gabatar da wani ƙuduri a majalisar dokokin amurka ta ƙara wato matsakancin ƙarancin albashi ga guraben da ake ba takardar izinin aiki na amurka Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane guda hudu sakamakon tashin wasu bamabamai da suka faru a garin Maiduguri tsakanin daren jiya talata da safiyar yau Laraba. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda na da ƙarin bayani. kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr niyal chuku shine tabbatar da aukuwar lamarin ya ce an sake tashi kuma da wani abin takaicin inda aka samu tashin bom a wasu wuraren da ke garin maiduguri the first one was uh, around quarter to ya ce da misalin karfe goma sha 11 zuwa 12 daren jiya ne dai aka samu wani dan kunnar bakin wake na farko a wani kauye da ake cewa usmanti da ke kokarin haurawa zuwa cikin garin maiduguri yayin da sojojin da ke tsoro a wannan yanki suka hango shi suka kuma buɗa masa wuta inda bom ɗin ya tashi da shi kuma ya mutu shi kaɗe. Uh, uh, ya ce ko a yau da safe ma wasu 'yan kunya bakin waken sun yi kokarin shigowa cikin garin maiduguri ta eriyan yankin da ake kira kaleri da misalin karfe biyar tsora minti goma kuma lokacin da ta yi kokarin tsallakawa kan iyaka da aka tsaga sai wasu daga cikin jami'an tsaron soja soja da ke aikin sintiri a wannan yanki suka hango ta kuma suka buɗa mata wuta amma bom ɗin da ke jikin nata bai tashi ba sai mun da buka aike jami'in mu sannan suka sunce bom ɗin. But one, the other one, the other female suicide bomber was able to beat that checkpoint. She died instantly and then killed one other person Uh, you know, uh, very close to her. Then uh, two others who were in the vicinity were also injured. Ya ce amma ɗaya daga cikin waɗannan 'yan kuna bakin waken ta samu ta tsallake siraɗin jami'an tsaron wadda kuma ta yi ƙoƙarin shiga cikin gari kimanin kusan mita 200 ne daga wancan wuri sannan ta haɗu da wasu mutane ta kuma da bom ɗin da ke jikin nata ita ta mutu nan take kuma ta kashe wani mutum guda da ke gefenta sannan kuma ta ta wasu mutane guda biyu da ke wannan wuri kuma yanzu hakan an kai su asibiti ana musu magani kwamishinan ya dai kira ga jama'a da su dinga sa hankali sosai akan abubuwan da ke kewaye da su kuma su kai rahoton duk wanda ba su yarda da shi ba wajen jami'an tsaro mafi kusa da su don tabbatar da cewa an ci gaba da kare lafiya da kuma dukiyar jama'a kwamishinan ya kuma kuma sake tabbatar da sace wasu mutane da aka yi a karamar hukumar askira uba a kwanaki biyu da suka gabata because we have not actually gone there information we have from my intelligence uh, uh, operative. The Boko Haram went in there and uh, ravaged village, killed I uh, think about three people, injured uh, two. Ya ce eh duk da cewa ban je wancan wuri ba, amma na samu bayani daga wajen jami'ai na cewa 'yan kungiyar Boko Haram din sun je wani ƙauye a wannan yanki na karamar hukumar Askira sun kashe mutane uku sannan suka raunata wasu guda biyu. Suka banka wuta a ƙauyen baki ɗaya suka kona dukkanin motocin da ke wannan ƙauye. Ya ce jin haka ne dai mu wato jami'an soja suka shiga aiki tukuru a wannan yanki. Nan ganin cewa an gano gano makoyan waɗannan ɗaiɗaikun 'ya'yan kungiyar boko haram ɗin kuma yanzu daga bayanai da nake samu yanzu hakan an ce mini sun tafi da wasu mata guda bakwai amma wannan shine dai bayanan da na samu a halin yanzu a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr nemiel chuku haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayya Abuja game da sake mai da sunan mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Ibrahim Magu gaban majalisar dattawa don a tantance shi. Wasu suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamarin. Nasiru Adam El Hikaya na da ƙarin bayani. wasiƙa daga fadar shugaban najeriya muhammadu buhari da ta buƙaci majalisar dattawan ta sake duba wanke mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci afcc ibrahim mago don zama cikakken shugaban hukumar ya kawo ƙarshen hasashen wasu sunaye da ake ganin za su maye gurbin mago majalisar da a ƙarshen shekarar bara kafin tafiya hutu ta sanar da kin amincewa da wanke mago da rahoto daga hukumar tsaro ta farin kaya dss da ya ce magun ya yi zarmiya ta hanyar kama masa hayar gida kan miliyan ashirin duk shekara da kuɗin cin hanci wannan lamarin da ya kawo takaddama inda har majalisar ta sake mayar fadar shugaban ƙasa takardar don nema a sake turo sunan wani da za a wanke don hawa kan wannan kujera mai muhimmanci. There is a need to maintain the current momentum and capacity of the EFCC since May 29, 2015. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya gabatar da wasikar da shugaba Buhari ke son wanzuwar aikin EFCC tun fara aikin gwamnatin sa ranar 29 ga Mayu shekara ta 2015. Hakanan in mara baya ga magune ya sanya tsige sanata Ali Indume daga shugaban masu rinjaya na majalisar dattawa dan ya nuna sun mai da sunan magune kuma fadar shugaban kasa na da hurumin sake dawo da shi kazalika ba ma kinsa suka yi ba lamuran sun sake sauya salo. Ga ma abin da Indume ke cewa. Kaga inda matsalan ya taso ba abin da zamu aje ba kuma ba abin zamu aiki da shi ba to shi yasa muka ce to bari mu sake rubuta a shugaban kasa amma dai mai gaskiya ko kuma gaskiya dole ne zai prevail wannan magana din dai maganan da aka saba yi mana mu yan siyasa ne ai Najeriya idan ma majalisar dattawa din ne reflection ne na jama'an da ta zabe mu magoya bayan shugaba buhari irin su yawo kaca na nanata da zuciya ɗin shugaban ya dawo da sunan magon da ya dace da tawon su mara masa baya kuma yana ganin masu hamayya da cin hanci ne ke yaya da cewa shugaban ba shi da kuzarin yakin ko kuma rai ya yayi halinsa wanda ba daidai ba ne ba wannan maganganun da aka yi kai kage shugaban kasa fa guda bai kamata a ce wannan kage an mashi ba bai kamata a ce wannan dilikin kamnaki da bakkai kuma mu mun san wanda suke wannan abubuwa mutane ne wanda su shugaban kasa da mai girma janar buhari ya kawo na ya yaƙi da cin rashawa da kuma cewar lallai kai ɗan Najeriya ka san ɗan Najeriya ne kai dole ne kai gaskiya. Wannan abubuwa ne kawo ake ta ake haɗa baki da an su manya a ƙasar nan ana sharrace-sharrace ana shugaban ƙasa. Sake turo sunan magun na nuna ba mamaki sashen zartarwar da majalisar dattawa sun samu fahimtar juna kan wanke magun. Magu dai na cikin jami'an farko na hukumar ta EFCC da suka san sirrin yadda take aiki. In ma mutum ya zargi dattawan da kin wanke magu to sun yi hukunci ne da rahoton tsaro. Yanzu kuma ya nuna sashen zartarwar sadarwa ya kau da illar rahoton da hakan ya zama riba ga magu. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu nufi kudancin Najeriya. Gwamnatin jihar Legas ta umarci hukumomi da sauran al'ummar jihar da su kasance masu aiki da dokokin da ke ba da kariya ga kananan yara musamman ma mata da kuma sanya su a makaranta. A watan Disamba bara ne gwamnatin jihar ta rattaba hannu a wannan dokar. Wakilinmu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. a wata sanarwa da babban jami'a mai kula da hukumar da ke bada kariya ga cin zarafin kananan yara a jihar ta Legas, mrs titilola vigo adeni ta bayar ta ce gwamnatin jihar Legas ta bada wannan umarni ne na tabbatar da amfani da wannan doka ganin yadda ake ci gaba da samun rahotanni na cin zarafin kananan yara a jihar ta Legas. mrs titilola adeni ta bayyana cewa tun a watan disamban bara ne gwamnan jihar ta lagos akwai mai ambode ya rattaba hannu a kan dokar ta gaggawa wanda ke ba da fifiko wajen kare ƙananan yara tare kuma da tabbatar da cewa ana saka yara a makarantu domin samun kariya da kuma ilimi ingantacce wannan doka dai yana nufin kenan iyaye da kuma wayanda ke rike da yara da ke hannunsu dole ne su kasance suna ba da kariya ga yara tare kuma da kawar da cin zarafin yara musamman ma dai a gidaje da ake amfani da su a matsayin masu aikin gida miss adenike ese wata jami'a ce na kungiyar sa kai mai tabbatar da lafiya yara da kuma 'yancinsu a jihar ta lagos ta ce kungiyar ta ta gudanar da wani bincike inda ya gano cewa akalla rabin kananan yara da ke birnin ta lagos ba sa zuwa makarantu because being in school by itself is a protective factor i'm sure you know if a girl is in school it's very likely that she will not engage in sexual activity early if she's in school she will not be involved in exploitative labor ta ce mun gano cewa sanya yara a makarantu musamman ma dai 'ya'ya mata zai taimaka wajen ba su kariya daga shiga wasu ɗabi'u musamman fyaɗe da kuma waɗanda za su yi musu illa a bangaren ta mrs nike ajayi cewa ta yi akwai buƙatar wayar da kan iyaye da kuma yara na ganin an kare yara daga shiga matsala musamman ma dai na fyaɗe da kuma cin zarafi a lot of sensitization a lot of a lot of awareness among the children will save them on the long run yanzu haka dai banda jihar ta legas akwai wasu jihohi a tarayyar najeriya da suka zartar da dokoki da ke tabbatar da ba da kariya ga ƙananan yara babin ya jibrin murai amurka daga legas. To a gaida baban gida Jibril har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakonmu Bashir na iya gwamaja gwani yin pizza wato kwatankwacin abincin hausawa nan da wasu ke ce mahoce a shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ya bayyana mana cewa bukata dai ka iya aikinka kuma ka tsaftace shi to bashir idan mutum daga gida ce yana son ya zo nan amurka domin cirani wa shawara ce ta farko da za ka iya bashi gaskiya musamman mutum zai zo Amerika daga afirka ne abinda zan gaya zan gaya mai cewa gaskiya kamar suna wannan shirin naku na himma ba ta garagu hmm. gaskiya in dai mutum ba shi da himma ba shi da kokari ba zai tsaya ya aiki tukuru ba mutum gwanda makaran kada ma mutum ma ya zo wallahi me yasa ba nan bai mutanen magana suke kamar su da kai bisa abin nan fa zaka zo kana aiki ne suka yi awa hudu kana aiki shine kawai ka samu minti talatin da zaka huta mutanen ko ba da ma da su yin wannan mutanen kamar ci abawa wani abu ne ba sai mutum ya zo fara cewa kai gaskiya fa akwai da wani suke gaya suke gaskiya fa a shaka zaman kasa zaman kasa yake dole sai mutum ya tsaya aiki Ya ta ba kamar ba kamar ba kamar abin nan Afirka bane ba dole ne sai mutum ya tsaya aiki so da shawara da zan ba mutum inda mutum zai zo inda mutum ya san cewa shi lazy ne ba zai yi aiki ba to gaskiya gwani zai zaman sa wannan mutum ya zaman sa kawai a gida dan so da kaga misali a 2012 mm. lokacin ina makaranta sannan matata ta haihu gashi ina makaranta karfe shida muke shiga aji in kuma ni zan shiga in ina son ji akan lokaci to dole suna tashi karfe biyar na safe kuma sannan lokacin da ke tashi daga aiki ba karfe ɗaya ne na dare fa so ka ga baki ɗaya wani lokacin na da baccin kawai awa uku ke iya yi in tashi su lokacin da ta haihu asibiti kawai ta ce min kawai ka kyale ni kawai da da kasan wani idan mace ta haihu dole sai ya kasance mijinta yana wajen mm. so ta ce kawai kyale ta in tafi makaranta wallahi haka nake tafiya tun da tun karfe biyar ne nake bane gida ba zan dawo ba sai wajen karfe hudu karfe hudu na dawo kuma in ci abinci ko zan ƙara tafiya da wani aiki zan tafi kuma aiki ne ba zan dawo ba kuma sai wajen karfe ɗaya na dare. wato za ka ce mutum nan ba na batiwa ba ina to amma to amma wasu mutane ma ana maki mutum wasu ya ce kawai wa karfe takwas ba sai ce ma wani ce karfe takwas ta ne ta ne ko ba zai iya ba to me za ka ce ma waɗannan irin waɗannan mutanen to gaskiya mutane kawai mutum ya dage aiki ni babban matsalar mutanen mu ko lalaci kullum ko a facebook abin da ke taɓa mutane kenan abin in dai mutum ya duk wanda ka ga ci ba a cin zomo sai an ci gudu hmm. dole sai mutum ka ga dole sai mutum ya wala bayan da za a kace gobe kawai kake so ka zama dangote shi kansa ya faɗa sai shekara talatin kafin ya kai matsayin da yake kai yanzu to amma su yawancin mutanen ba sa ba sa yin wannan kawai mutane hangen sama suke ba sa yin hanyar da za ka kai wannan matsayin to ya batun taimako anan irin baka komi dan wanka ke yi kawai ya zauna yana ciyar da kai yana maka sauran abubuwa ai babu wannan <laughs> america ina ai kowa kowa neman na kansa yake mutum ma ai abin kunya mutum ma cika ba baka yin komai sai wani je kawai baka kai kanka ba za ka ji daɗi ba kuma wannan mata da maza ne babu wani da yake so na kawai da ba shi to su kalubale ka fuskanta a zuwan ka nan musamman shi wannan sana'a menene sa. gaskiya misali a inda muke aiki kalubale na farkon zuwa na ne wannan kamar yadda na gaya maka saboda ana ganin mutum daga afirka bai san komai ba da sauransu haka so bayan wannan kuma misali na mutane kace zaka yi sana'a a nan saboda manya-manyan kantina irin su Walmart, Sam Club, haka dole zaka yi gwagwarmaya da su saboda su san su da abin nasu ne a kuɗi mafi karanci wanda kai in kace zaka siya a wannan hakan ba maki ba zaka fuskanci wani abu ba saboda suna yin sana'a da yawa ba kamar kai ne zaka yi kaɗan ba. to me ya daɗin wannan sana'a me ya kuma daɗin zama amurka gaskiya daɗin zama amurka ga idan misali na farko idan baka da kuɗi in kana da kuɗi in kana da kredit mai kyau in baka da kuɗi kuma buƙatar yin wani abu ba za ka je ka taman bayyana kanka a wajen mutane kana neman a baka rance ba za ka je a banki ne ka abin nan ka nemi su ba kuɗi ko lokaci ne ma za su baka daidai iya adadin kredit ɗinka za a baka abin da za ka kuma ka nemi musu da kuɗin su amma kuma idan baka da gaskiya wato idan mutum ba shi da credit mai kyau ba za su ba mutum ba sannan kuma misali in ka ɗauka kamar misali bangaren asibiti da bangaren abin da in dai mutum ya danganta da irin income ɗinka abin da kake samu a shekara za ka ka je asibiti za a ma komai da komai kyauta ba wani abu da za ka biya to ya batun zama da iyalai kuma zama da iyali ito eh gaskiya zama da iyali nan kaga kusan tun da irin yanayin gidaje suke a nan america sun sha bamban da irin na najeriya kullum kuna tare da yara so in da ga yaro ya lalace ko ya bi hanya sai idan ba sa shi akan hanya hanya da ta dace ba sabanin mu gida da yaro zai fita zai da mutane daban-daban wanda zai iya gurɓacewa a irin wannan yawace-yawacin da sauransu. Wasu a gida ganin suke idan ma ka zo nan tamkar addini ma ka aje shi gehe guda ne. Me za ka ce masu irin wannan tunanin? yawa na ji wani tambayi tambayar taka saboda farkon zuwa na nan dai sun da na buga waya Najeriya suka ya cewa wayan ce ka tsaya kula da addini ka tsaya ka dinga yin sallah ka dinga abin nan sun ce musu ba komai abin da ke gane dangane da wannan shine wallahi da ga mutum ya zo ƙasa Amerika ya lalace to wallahi shi da shine ya so ya lalace din saboda nan kana da freedom babu wanda ya sai hana ka yin addinin ka ba wanda ba wani ai zaman lafiyan kenan ba wanda zai tsangwame ka ba wanda zai ce ma ka dan wannan addini kaza dan wannan addini kaza ne yanzu misali a Najeriya in kai Najeriya kullum abin da ka wa wannan Kirista ne wannan Musulmi ne ko wannan Bahaushe ne wannan Bere ne mu a nan gabaki da gaskiya ne a inda ne ma'amala da su gabaki da duk ɗaya muke ba mu a kawo wannan tunanin kwata-kwata dan sau da wasu wasu na za ga abin yan Ibo ne Yarabawa ne za ga duk gabaki da mu kawai mun ɗauka mu 'yan Najeriya ne babu tunanin wannan ga addinin wannan ga addinin sa babu wannan. To ma saware Hausawa sun ce laifin daɗi karewa. Da wannan ne kuma kawo ƙarshen wannan hirar da bakon namu. sai wani satin ku ji mu da wani sabon bakon yanzu a madadin shi bakon namu bashir na iya gwamaja da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa shi ta gayin To madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa agogon mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 10 da minti 24 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. mu na farko na cewa salamu BOA Hausa ku gaya wa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata a hanzarta gyara hanyar da ta tashi daga Kano zuwa Kaduna ganin yadda ake samun yawan da sakamakon lalacewar wannan hanyar da fatan sako na zai je kunnuwan da suka dace amin daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. wannan sako na cewa salam voa hausa da fatan kuna lafiya a yau ina son ku bani dama ne kira zuwa ga shugaban najeriya da ke kan karagar mulki a yanzu haka wato farfesa yemi osinbajo da ya taka wa 'yan kasuwan mu burki akan kara wa kayan masarufi kuɗi a duk kullum da ke kara ta'azzara a najeriya saboda matsalar ta fi shafan talakawa sako daga abba sa'ad mahuta wani sako na cewa salam voa hausa don allah ku gaya wa matasan gari na niji kamshi cewa hannun kafa ba zai rube ka yanke shi ka yarba ya kamata mu rika ba shugabanninmu shawara akan kurakuransu maimakon zagin su haka ne kawai zai sa su rika kawo mana ci gaba a garin da comrade saifullah idris ji kamshi shi ko shehu adamu rijau cewa ya yi muna jajintawa iyalan bayin allah nan da suka rasa ransu jiya a hanyar kwantagora zuwa yawuri sakamakon hadarin da ya afko inda mai babur ya afka cikin jama'a wanda hakan ya yi sanadiyar rasuwar mutane goma hakika wannan abun da hawaye ne allah ya ji kansu ya sa sun huta mu ma ya kyautata namu idan ta zo kuma ya kare sake faruwar haka nan gaba sako na gaba da cewa don allah sashen hausa na voa ku gaya wa shugaba donald trump cewa matakin da yake shirin dauka na tsaurara matakan tsaro akan baki masu shigowa amurka to hakan ya daidai amma kuma mu 'yan afirka abin da muka fi so shine ya dauki mataki da zai hana duk wani gurbin shugaban da zai saci dukiyar talakawa ya kai ta amurka ɓoyo daga abakar lawan gidan ɗan maye a jargaba wannan sako na cewa hakikan wanke sakataren gwamnati da fadar shugaban kasa ta yi abin takaici ne ganin yadda ake zarginsa da mugun almundahana sako daga sani muhammad chindo daga unguwan karofin madaki a bauchi tarayyar najeriya Sako na karshe kuwa ya fito daga rilwani Ibrahim London Uba, jihar Adamawa, da Amira Muhammad Amranshi Gusau, jihar Zamfara. Suka ce salam VOA Hausa. Don Allah ku faɗa wa 'yan majalisar dattawan Najeriya cewa idan suna son a cire sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawan, to muna kira gare su cewa su gaggauta dakatar da shugaban majalisar wakilai Yakubu Dogara bisa zargin da Abdulmumin Jibrin ya yi masa na satar kuɗi lokacin da ake gudanar da kasafin kuɗi a shekarar 2016. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin ba da umarnin gina ganuwa kan iyakar Mexico da kuma ɗaukar matakin wucin gadi na ƙayyade waɗanda ake ba izinin shiga ƙasar bisa ga waɗansu jami'an gwamnati da dama da kuma ƙwararru a fannin shige da fice. ana kyauta da zaton yau laraba ne zai sa hannu a umarnin farko da ya shafi harkokin shige da fice lokacin da zai ziyarci ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida wannan na ɗaya daga cikin alkawulan yakin neman zaɓe da ya yi da nufin ƙara ɗaukar matakan tsaro ƙungiyar da ke sa ido kan batun cin hanci da rashawa da alaƙar rashin daidaito tsakanin al'umma da zarmiya a gwamnati ta fitar da rahoto na shekara-shekara inda ta bayyana cewa mutane suna zaɓen shugabanni da suka yi alkawalin yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda mai yiwuwa su sa lamarin ya ƙara muni rahoton na shekara ta 2016 ya ce an samu koma baya a kasashe da dama a maimakon ci gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa kasashen da ke kan gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun hada da denmark da new zealand da sweden da finland bisa ga rahoton waɗannan kasashe suna gudanar da tsarin mulki irin na kofa buɗe da ba 'yan jaridu damar gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba da kuma sakarwa fannin shari'a kota ya gudanar da ayyukansa. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son ku bayyana mana shin ya kuke ganin sa'in sanda fadar shugaba Buhari da kwamitin majalisar dattawa ke yi game da wanke sakataren gwamnatin tarayya sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Vasco. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma sai a a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.